من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تصوى بهم الأرض ولا يكفرون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 صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى أهله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو إشرين دشدا جوة تقص وطن شعبان هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو تير تريه حد أربعين بقل الله تبارك وتعالى في روحه من داشي da muwafaƙa na duniya da lahira don ƙarfin sunayensa. Muna cikin suratun nisa'i, aya ta arba'in daidai zuwa ga masha Allah. نعم ايه ما قلنا لن يتنبين فكي لن يتنبين فكي لن يتنبين فكي آية فكي تبت لك تلوب منافقتي ذنب البخل والكبر التنديد ببخل بعض أهل الكتاب يسكيان وكتمانه الحق وهو ناتج عن بخله أيضا فشريان أثرا أي أن تبقى تترو بمناسبة آه، ذم البخل زرجين روى كما tunda ana maganan rowa babu kyau girman kai babu kyau ta tattaro a da gargaɗi bayan munafa ba ana cikin wannan jeri sai ga gargaɗi yaro bi bukuli ba ga halin kitabi da rowan wasu daga mabota littafi kaga abun da suka yi kaga abun da ya same su to mai biyowa a asara kamar yadda abun da ya same su haka abun zai samu mutane wa ta kaga boyewar gaskiyar su gargadi akan haka alhaqa wanda shi koyi muruwan nan da koyi gaskiyar nan shine sakamako da wani boye gaskiya shine sakamako da garuwa su an bukulihim shine sai Hmm? معاني الآيات to naka akwai na shida banal na baya kotu daga ina karanta mu ji karanta mu ji eh ja oto da na ji ka ce na shi ka haka yake rabbi faɗi abin da ke damu ka ciki karana ta'ala fi غير آية Allah ya dinga haɗowa, haɗawa, a kawo wannan a wannan a kawon ta a kawo wannan. Ya dinga haɗawa ba a aya ɗaya ba, kenan ba biyu ba, kenan ma dai da yawa, ibadata hobil isani Yin da yi magana ibada sai magana kyautatawa. sai an haɗo kyautatawa ilal walidai nazara ila anna Allah ta'ala khalaqa wa razaqa wa huwa haqqu bit Allah ne ya halitta Allah ya ciyar ya azurta ba kawo ko an ci ya dace a bi shi abin da ake da shi da Allah yake to iyaye su kuma fa ai kafin su ma sun yi aiki وأن الوالدين تكون الولد منهما sannan ya halittu daga gare su kuma to ban gane ne ba gane ba wani hausa can kai ba ɗa ne ba ba kana da uwa da uwa ba daga mai Allah ya halitto ka daga uwa da uwa. to ai ka watun da Allah ne ya da kai sayar da kai yi maka wannan zama yi maka komai to kaga iyayen nan da suka haife ka ta gino ne daga gare su ba da maka daga ruwan su aka halice ka ruwan uba da ruwan uwa shi ne ya taru ya yi ka Allah ya yi ka ta haka ai ka ga dole ka ga darajar wahala da suka yi kafin a haɗa da abin da ya auku da duk da dai Allah ya sauƙaƙe shi ba wahala cikin murna cikin jin daɗi a da ya auku yau shi kenan to yanzu sai yau ko inna Allah la yaslimu mithqala dharra Allah baya zalunci daidai da kwayar sarra idan kayanka ne ka aikata kuma ya amal misala zarra karan yara a gaban adalci hatta komai kankan abu yana da mizanin wannan abu ne kare bai kwayan zarra sai ka ganta cikin mizani kwayan ruwa ni ya auna in kana da lada ƙwaro sai an samu kashi a cikin kayansa kuma wani ikon Allah kin zuwa zunubi ne ma bai kara maka abin da kai shi ne za a rubuta maka ta kuwa wannan an hota ka saki jiki ka yi aikin duk da za ka yi da in za ka iya ka fi kowa ka kowa aiki za ka iya to saboda ka domin Allah baya zalunci ba dama ka shiga ɗan wani lungu ka aiki bai a bai gari ba ina kallo banda ma waɗanda suka sa suna ɗauka inda ga kadar rama su ga falashi baya kafa gaskala Ya yanzu din nan ka tambaye ka na ganka kana ɗaukar ruwa a wurin aiki ya farko dai na ga sana'ar da ka ɗauka kenan mudu nawa ka kawo wurin kankare hmm? baka sani ba ga falalle ne yanzu na ga ce maka da a ce an ce wanda duk bai san abin da aka bara a biya shi ba ya rasa yi shi kuka shi ne kawai gaskiya ba abin da za ka shi kuka wallahi zai bai zai dai kuka Ta saboda kanan ka ga ta dai ba ya tsara ya gani kana kirga inda ɗan adam ne ka ɗiba ka kai ka ɗiba ba za a biya ka daidai ba za a kalle ku na tsoya ba ku daidai wanda da kallo kai kafin kafuwa ne kafuwa ne aiki kafuwa ne aiki wani kankatar ike ɗiba wani zarau zarau ike tsakanin jama'a wani mai daɗi ya ɗauka ya koma gefe ya rike jama'a aka tashi sai ku da yake kai ne ka je ka dadumi ka tsarin nan ka ɗiba ka jiƙe ka ɗiba ka jiƙe ana kallon ka a kan gaba zai yi daidai ba da wanda zaune na ruwa ya shi ko zo a ma ya yi aiki ina da ladansa amma ba za ku yi daidai ba zuba na ga zuba na kakar da ya fi ya fi ko da ka je da kwana ta mai kyau mana ina ma da ɗan nauyi sa daɗin da za ka ji daɗin ba da yake ta sana'a ka yi yadda wani lokaci masu cewa suka yawa shi ma nan ana abin da za ka sun yi takalmin da to Allah ya san kowanne daga cikin su yanzu a cikin ku Allah ya san na daya subhanallah yau yara su rubuta jarrabawa ka yi makin haka fi da na tsaki na da wala don da yanzu an samu inji yana yi ana kirgawa ta wajen makin ɗin ana yi ana zuba yana kirga ana zuba yana kirga ba ana gama in gasa danna shi kan sa gani wani na da wani na da wani ya faɗi wani ya ci wani ya yi kaza wani ta yi kaza ba wahala a wurin Allah ya wurin mutane zo ne mai sauki to amma abin da aka yi an yi daidai wajen makin da kan rubutu wane ne wane ne din amma yanzu Allah ya san shin da ka ebo kankaren nan nawa ka zubar a hanyar? dan haka biya in kaɗi da kyau an ce ka zo ka dabi an ce kai ma akwai malama makaranta ta yanar yanzu da a ce maka za ana zuba ma kankare a gidanka sai ka ga wannan ya ɗebo rage tsiyaya ya ya tsiyaya ya tsakin wannan ya ɗebo rage jefa shi bai karasa ba bai zuge a nan wannan ya ɗebo ya ne ne ba za ka yi magana ba kana magana ba ƙarshen ka da ka fi da wannan yanzu ko da zan dan fita kankare duk kuna nan in aka je waje misali a ce maka zubar da taki ba sa kallon buhun ɗauka kawai suke sai su jawo jawo kawai jawo kawai suna aiki aikin gidansu ba sa yara ne ka koma can koma na ɗauko buhun su haɗa ce ɗauko buhun su haɗa ce ɗauko buhun su haɗa ce. tuna ciki in kuka ɗauko gefen hulɗa ɗauka ɗora maka shi yara yara yara rabi ya zube rabi ya kaza ya koriya a lafiya don da kuka san kun zubar din nan don da gaggan ku an yan ka lura motar da ta jefe da aka biya kuɗin mai kuma motar nan da kuɗi aka fiye ta kuma takin nan ma dai sayansa aka yi ko kyauta aka ba da shi ai sai da ya yi haka ya yi haka wannan ya ce a bani take na yake Allah ramba ni wannan take da Allah ne maza ku zo yan masallacin kaza ku zo ku ɗiwa ba baku sai muka je muka bashi kata kata baja baja baja baja za mu biya a lafiya sai dai Allah ya kiyaye kwalliya ba za ta biya kusan sabon ba hakin da muka yi dila ba za mu sauka da shi don dai ba mu yi mai kyau ba ba mu yi sigar yadda ake biya ba in ma ka yi kaga da misali mace mutum da su ɗauko buhu wannan ya kama wannan ya kama ana ya tsaya tsaye sai ya sa ta hannu ta shi ma an ɗauka da shi ƙwarsaro za ka yi min wayo an ba za ka yi Allah ba amma ko ni in na gankaran zan ce maka sauka kai kyau da dama kai kan gane ka sako da wuta ne daga wata wani sako ka rufa a fili kawai kun kuma ka irin jama ka sako maka aikin ko ya kama wanda duk takin da ka je ka zubar a kan hanya nan ba ka hanya aka sharbar ba aka biya shi alaƙa wanda ije shi ko wanda bai je ba fa kwata kwata a ganin ba magana bai ma shiga wai menene wata hausa tsakanin tsakanin kanawa ne na cikin da zage zage ake kwamfawa ake arziki ne ka je kano a kuroka Nigala, ka je kasa mai tsarki a kuroka arziki ne. An san da zaman ka kenan aka karkato ka amma kama an kwafa wanda kai waje. Arziki ne. ba kai martaban ba kana kamar da nasu ka kado su kama ni haifan hmm? ta me kace kana ne tsarki a da yawa kai kasa da tsarki an da saudi kasa mai tsarki baitul maqdis kasa mai tsarki kano kasa ce mai tsarki hmm? to a bar wata magana mu dawo inda za mu je hausa ce munafaba tsakanin a je a koro kama wuri so a je a rubuta yi aiki a rubuta maka zunubi ma aika yi zaka masa ba wani bai ba kuma ka kafa karan da ka yi wani abu kai sa'a ya shigo yi badilu lahu sayyi atu yam A ka kaga ka wanda bai rishi wani aikin na iya janyo ma a kaki sabona ka yi aiki ka yi kuskure ko haka dai kankare ka je ka ɗauko kwano mai yoyo aka zubo ma kankare yana tsiyaya ko alherin ya tsiyaye ka kai musu yashin me alherin ciki simintin to sai ka zubo kwanon kana yoyo yana yoyo duk yoyoyi to ka san ko ka biya akwai da dole haƙƙin Allah ne saboda kanan wannan ke da don haka nan man ya amal misala zarratin khairan yau da ai mana hisabi aiki nan da kai kai na kankanin nan da aka je aka zuwa tofa tofa sai dai a nan wanda ya je ya fi wanda bai je ba wanda bai je ba kudinsa suka je to yana nan wanda kuɗinsa ba su je ba shi bai je ba wane ne ɗinsa bai je ba ba wanda ya wasu ce shi ba kaza ɗinsa ba kaza ta shi kana yana nan babu ya za kana da za ka ci ka ba shi don an ce ta tafi ku tayi masallaci shi ke nan kai ɗan ta bai kusa da gida dan a baka ha wanda ke ganin kamar ba su da hankali kusa kusan yaran nan wannan je da dan mutum da ba ce wannan je mota ce ya shiga lissafi ya shiga lissafi amma wancan ba shiga lissafi ba wanda ya je ya taba ya tafi ta ba shi je zai taba wancan in dai ina da kyakkyawan niyya ba ya je ne da kada sai da ke ba ya je ya taba lokacin da zai taba ya ba shi dai kada sai مثقال ذرة saboda kana inna allaha la yadlimu mithqala dharra wannan akwai abin na tauraro ne za a ce masa mithqala dharra dai in kun duba can aya ta nawa ce arba'in nusiba mithqala kun ga wurin a alal mafa'uliyya al-mutlaqa kide ta kadiru la ya zulmuna zulfan miqdaran bi miskali wa asbahu albaza atutan da su cuta ba gwargwadon nauyin kiyashi mai yukadar mukaddar zulman mukaddar ne zalunci da za a kwatanta shi miskala zarra daidai da kwayan zarra kwayan kiyashi za a zaka ba za a zalunce ka ba iya abun da aka yi iya abun da za a baka ka manta ba ka manta ba ka yi wane ne dukka dai wal miskalu shi kalman miskalu ma ya zaharu bihil kitalu abun da nauyi ke bayyana ta dalilin fa. فهو كسم الآلة كما سونا أبو مجد أبو مجد أنا كما كمسا كبسيجر مفعال دكتا ينبجد في أشياء مثقال والمراد به المقدار مثقال مقدار ذرة شنو مثقال ذرة قرقدا ذرة هو الذرة فا إذا كانت ذرة كان ما هوصل ذرة ذرة بيضة النملة وانطروا haka ba zuwa ma ka duba turuwa ka duba girman kwan to kwanci ya shi fa kwanci ya shi tun da a zarra a larabcin zamani zarra ta wuce aka kankanta duk kullabi na ya kashasta gutsurin da ba zai gutsuru ba atom kuke ce masa kaunar fiye yauwa so in san muhu ma shi da karami ne dai kananu ne kan kansan hata yawa da ido haka ake ɗan ganin in maki da mahi da madubin dubaru ne za a iya ganin sa to asali shi ne zarra to amma an kaduwar larabcin tun na dare to kaga larabcin ta abin da suke cewa kafin a gano wannan ma'aunin jarra an kiyashi hmm, ya fi komai kankantar eh ana iya sama kuma ma da sai dai ina da koki da Allah ba ta da yawa a duniya ba ta da yawa a duniya kila da ita za a fata misali kuma kullum qur'ani ina magana da abin da mutane suka fasa tunda addini ne na duniya to in an buga misalin tsakatsaki za su iya sanarsa ba a da bukatar masu zurfin ilimi kan ba a bukatar kuma dolaye amma wanda suka fi yawa mutanen kirki yan tsakiya su ne fiye biyu ba a san wanda ya zake ba a san na baya na tsakiya hmm. kaga in za ka magana ka dinga magana da ƙarfi ɗan fashi i i e, e kawai dai ayyukan alheri suna shafewa ɗan kamar misalin ɗan fashi shi kenan ɗauko tsofaffin ‘yan fashi ban da sabo na yau. Kaga dai akwai hawa, duniya, shaidan nafsu to kaga misalin a nan yanzu misalin aikin da kuka yi na kankarewa yake rufa shi a ciki cikin hudun hawa kai nafsu ma abin nan eh, hawa san rai san rai don duniya fa kaga sun a zai shigo duniya riyar zai shigo duniya sakagari ya ta shigo ciki neman suna ya shigo ciki ba a cikin neman suna akwai gasa gasa ba neman suna ne ba domin shi ɗaya na son kuka ya hana gane gaskiya gasa muka yi sai na yi ninkin daga to shi kenan kai kuma kana sai ka yi ninkin dawa to shi kenan mu yi ta gasa ba na ma bakin cikin abin da ka samu ka ɗebo uku akwai wani kan gama da aka ta gama bala'in kamar na sai dai ka zuwa wani ya riga Allah ya riga ya ɗaga shi kana sai zai ka ce masa to bari in ka san masa baka bari in ga da ya kawo wurin wani ka tada shi ta ma fi ka ka baro ta nan ka shi sai yana nan ka baro ta nan ka tada shi yana nan ka baro ta nan ka shi in kana faɗa da shi inda ake gwamzawa da shi sai ka tada shi ya koma yana da kokolwar da ba ka da ita kaga nan sai ido sai to sai ka zata ka karɓa kai ma yana ba dole ya samu ladan to haka Allah ka ni jama'a mata faru to nan abin da zai abin aikin kan jalibanin duniya yanzu nan mutum ya koma ya zame yana yin abun nan za a san nina da kokari a san ni ba zan lalace kamar haka ba to ha an yadda a yi yanzu a irin aikin mana to amma dai a yi hasara da ita ya ka shi kenan wannan shi ne zarra ne tsala zarra gaskiya ina korar tambayan ka ina korar tambayan ka amma fa ta yi tana da mana to sannan kuma ga bakin ciki sai dai shi bakin ciki inda yake shigowa ya kan shigo ne ta da ya ma yawa ana aiki ba zuciyarsa shi ka ka koma gefe ana kumfan ba aikin banza kada ne zan sa aiki kawai ke ɗakin masu karabu da su ta kuma ta kaurin masu da shi abubuwa sai su yare duka sai wannan kuma dan ne ji ta na ce ta bari to sai an maka wulakanci an samu ma kamana na tsori sannan kuma ni yawon bai bai sai na ji sharri kuma dan ne shi kuma ta nan baki ta bakin ciki so isa ka maimakon za ka samu mudu kaza sai ka koma nan yara ke bi ta nan kai kana bukatar hanyar ka daban a zuwa gidan aljanna za ka nemi wata hanyar ka daban ai kai da ka shiga kawai duk sa'in da ka samu ka shiga yayi ka aikin haram ne kawai ba zai ba a ce bari ka gwada karfi ka hana wani shiga nan ko ba kyauta ba eh. shi kenan ya tsala da inna allaha la yazlimu misala zarra kaga dai mai aikin Allah yana da kansa bai tantarar da bi Allah ne ya fi Allah ba ka zalunci ke ba na zalunci zalunci menene zalunci sanya abu ba a wurin ba ta baka ba na a rage ma ko a ƙara ma ba ya ragewa ba ya ƙarawa abin da kai za ka gashi Allah mun gode kawai a ce bari guda kofa kan aiki sai sakamako sai gobe za a gani wa'in in ta ku hasana idan aikinka ya zama kyakkyawa ne ya ifa ya cika ba ya cika ƙa'ida so za a nunka ka za a nunka hasana ana ka karancin nunki in an karɓi aikin ka a ninka ma goma shi ne karanci babban a ninka ma ɗari bakwai in fi sabilin lahi yanzu yanzu a ce maka a sai ka je da su sabon kwanon ka wasu an zo an cika ma da wannan kariya ka hau ya ruba daidai a cikin nan daidai da guda ɗaya bai faɗi a ƙasa ba da inda ko zai biyo bushiyar kwana ɗaya na ƙarfe ishe na dutse bai faɗi kasa ba ta haɗo yadda ka ɗauko shi ka je ka zazzage shi sun zo suka zubar kan yan kwafan kansu zunubi na kansu su ne ba sai abin da ya dace ba in suka zubar da zumunci su suka yi abin da bai dace ba su za su biya amma kai kwanan ka kaje da shi sabo a ka zuba maka kakka shi kashe da zai zube ka ɗaga ka hau ka je ka zuke shi ka sake dama ka ɗauka ka zuke ka ga kwano nawa za ka yi kana kaffa kaffa kana Allahumma taqabbal minna ربنا تقبل منا

min kulli ummatin bi shahidi ya lamarin zai yi kuwa lokacin da muka zo da ji kowace al'umma kowace al'umma za ta zo da mai mata shaida an turo muku manzanni an turo wane ne kai ka isar musu ce ya isar in sun yi gaddama to wane ne shaidar ka isar ita tambayar umar muhammadu suna da labari isa ake cewa al'umman annabi Muhammad udu Allah ma ya tsarkake su ya nemi su su yi wa annabawa shaida kafin ba mai shaida sai dai adali amma abin da aka la'akari mu kusa su ba duka ba to saboda kanan kowace al'umma za mu zo mata da shaida ala waje ina bika sai kuma muka kawo ka ainihin shahidan ala annabi ne zai mana shaida daga ko babu komai a kan annabi qur'ani ya isa kai isa shaida wanda gida bai yi bai ba sannan in ka karanta wanne mutum zai iya dan adam zai iya tsara abin da ke cikin qur'ani ya an gwada sun kafa mutum da aljan su haɗu ba za su iya ba masu ilimin duniyar nan su tsara sautar da irin abin da annabi zai shi ba za su iya ba milla dunin lahi da gani to tun da magana ta faskari magana ɗan kenan magana ce ta mahalicin ɗan adam littafin matan farko garanti aka bayar zalikal kitab na ibafi ka karanta in kana ganin inda kake shakka ka kawo a yi ma bayani annabi ma bayani sannan ƙur'anin kansa ɓangare na fassara ɓangare kyau yau ma izin hmm, ran nan fane ya waddun labi da kafaru kafirai za su so wa asawar rasula wanda suka saba manzon Allah za su zo. kafaru, الذين كفروا ود ود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ina ma ƙasa ta yi lebur da su kasu ga Allah lebur da kafa muna kallon lebur da kafa muna da kaman irin bajewa da ake da bajirgi a bajewa da ake da kafafi na ina yanzu ka je ka kalli jirgi da kafa da ka na na turki din nan shine fa tasawwila gida hawa nawa ne tana gida dai sun kawo sama goma amma gaba ɗaya daga kasa gida sai gashi ya kawo kamar rai wancan ma ga shi can ana haka shi ma ya yi kafafi to mutum gobe kiyama kafin zai fata ina ma gidan nan ya rushe da shi fanzo ka tafakkaru abubuwa na zama wa'azi idan ana ƙasa za ta rushe girgizar kasa wane ne jin ƙasa ina ji amma ni da na ga wannan abu gaskiya abun ya kan fita daga raina ga gidan ki kifa wasu na wuju kusu wani mai hankali ya cike ta na, a ga kama Allahu akbar ne ce ina ma a rufa duniya da shi gobe kiyama mutum zai ce ke wani kafirai da munafukai za su dinga ina ma su sauwa biyu sun riga sun ga rubutu dai faɗi da za da shi wayo dai ba mu shi da duk inda kai da kankanar duk inda kai dai masa ina da shi ya san yadda zai fito maka ta ina za ka gani mutum na da irin wannan yaro ƙarfi yana neman ma wayo ballan sana babba shi ina ga eh lalle yadda zai maka ba za ka gane ba sai dai ba wata tsaya ba amma sai ya je lahira ya ga abun ba zai yiwu ba ko tsarin filin kawai da aka tsara ai ya isa mutum kasan ba ya abin da zai yi filin fa gaba ɗaya da jihar nan aka kewaye shi gabas da yamma kudu da arewa yadda kasan duniyar nan namu ruwa ya kewaye shi ruwan hakan da za ka jana masu kewaye ambaliya take jiri take amo take kira take Allah ka sai taimake mu da ke. mu daina nuqaddimu rijlan wannan nu'akhkhiru ukhra ba wayo a tabba dubara ta abin da kai shi zaka faɗi ba magana ta wallahi an ba ni ba zahiri ban sani ba je ka baka sani ba amma ai Allah ya san ka sani ni kan maka gano kowai kada ka ce komai ko ka ce komai ka tafi abunka Allah ai ya san kuma shi da ya alam la'a wa ma tukhfi sudur wa ma tukhfi sudur hatta sake saƙen zuciyar da take a cikin ƙirji Allah na sanar da shi. Sai ku ba dama ka ce ba sani. Walau to san uwa bihim Allah. Wala yaktumuna Allah hadisa ba za su koye wa Allah magana ba. Yau za ka gama ta duk ta baga 'ya'yanta ku yi ya'ya sun riga sun kawai mene ne karanta ba sani ba ina kuka je yi wa ki ba sani ba ina wanke ta tafi ki ba sani ba yaya aka ki ban sani ba ta koya masu ta koya masu sun gode ta ayyara Allah ya kai mu lafiya wala yaktubu lallaha hadisa kakku bari alhaji in wallahi kakku bari malam ya ji idan malam ya ji kin sai ka janyo muku bau hmm? to to za ga lahira za a je inda la yastumuna Allah hadisa ba za a koyi magana ba an haɗa ce a ce ko mutane ma haka idan kana da aiki masu maka aiki za ka ana ta koyewa idan aka zata nan ka dinga ka shi ka baki fazon fazon fazon abinda abin da ma ba ake ba ya kara wannan ya kara wannan sai Allah sarki da zaune kuke ba wala taktumun Allah hadisa in kun yi wai ba shi wani idan an yi menene a saka ba daka kan shi kan daka ba duk abin da ka dole ne sai ka bayyana to ballanta na kuma can wurin Allah ta dauka a duniya ba ta bayyana ba wannan shi ne sune ayoyi guda uku sharhul kalimat az-zulmu wada'u shay'in fi ghairi mawdi'i sai subhanallahi sai wani misali yanzu wani lokacin tashi da ka zuba kuɗi sai ka zuba kuɗi ba akawun ɗin da ka ku fi ghairi mawdi'i su shiga ciki ko a dinga bala'i ta komin kaga kuɗi da na gari Allah ya saka da ni a'a wallahi ba na ba ka bane ba kuskure da ja ina ne ba sani ba a ina ma kake tukuna ce o oh, o oh, ran da ma inda nake ba kudi na kashe ka je banki ka koma wajen su wane ne ya nan ba su kakulo shi su ce shi ba zai abin da ba su ma banki su ce tafi kotu tukuna hanya

ya ya to Allah baya haka kwata kwata babu mai sai ta kuskure haka wata wace in fi gairi mawufe da mai laifi a mayar da shi mai gaskiya mai gaskiya a mayar da shi mai laifi مثقال ذرة المثقال أنت الوزن نوي لذا سكروا نوي ذرة ma'akuzu min al-thiqali fa kullu ma yuzanu fihi duk abun da ake auna nauyi a cikin sa ana ce masa mithqal wa dharratu asdaru hajari mafi kankan girma kenan fil kauni hatta qila innahu al aka ce aka ce masa haba tangalala ne eh, an gala eh, in rana ta hudu ta biyo ta wundo ta shigo ta fita haka din nan sai in ka kalli wani ɗaya za ga wasu auna na yawa ce ga yara da suna da ido sai ka ga suna haka suna kallon hannu ga kura ba da su tsara da yawa su haka yana yin mun yin mun yin mun yin mun ciki ta ce to shi bai tsara angala na angala asalin da angala na daga kadi ake samu masa amma dai angala na mutum masa angala na innahu alhaba aw ra'asun namla ko kan fururuwa amma kan fururuwa ya girma ana ganin shi to wannan shine azbarra alhasanatu الفعلة الجميلة من المعروف يضاعف معناه يريد فيها ضعفا وهنا نفي عن فيها يريد فيها ضعفا فيها ضعفها لكن ضعفها فيها ممكن من لدنه يعني من عند الله أجرا عظيما يعني جزاء كبيرا وثوابا عظيما الشهيد هؤلاء شهيدا الشهيد الشاهد كده فعيل معنى فاعل على الشيء لعلمه به يود معنى يحب تسوى بهم الأرض أن يكونون ترابا مثلها أفاتنا نركي ولا يكتمون الله حديثا ba za سؤالين أي لا يخو لا يخفون كلاما ba su koye magana ma'anar لما أمر تعالى في الآية السابقة بعبادته والإنسان إلى من ذكر من عباده الباية عاين لتغوتها في أمرني بعبادة آه، موتك وألا شيء sannan da kyautatawa zuwa waɗanda aka fahimta bidaya bil abai min ibadihi wa amara bil infaqi yayi uburni da ciyarwa ainin fi sabilihi ainin don daga kalmarsa sabilullah sabilullah ko sabilillah sabilihi sabil sabil mutane suna ɗauka kalma ce ta bara amanu sabil a bani sabilillahi malam aikin da aikin da aka yi don addini ya haɓaka ai ko makabarta ba sabilillahi taimako ne aikin mutum ne mutum ne ke da haƙƙin ɗaukan kuɗi ka bayar a daga kuɗin kabin ne ka da amma ba ma aikin mutane ne ba idan babu ne ya zama dole gwamnati ta ɗauki nauyi idan babu gwamnati kamar yanzu ta musulunci don za a kai mutum cikin annan a a bar wani kayan mu sai mu dauki abin mu je mu kunne. muna da lufafa muna da wane da za mu je mu kunne. shi amma sabil da da a makabarta ana fi ne ina fi na yake a makabarta hakkin ka ne idan mutum ya mutu abin da za a fara cirewa a dukiyarsa abin da za a binne shi da shi za a cire kuɗin haka kuɗin lufafa motar ɗauka lokacin da ake na koma masu ɗaukan a sai a ware musu kuɗin haka da kuɗin ne daga dukiyar mutum kamar ba za a ce yanzu a tara kuɗi a sai mota a ajiye a masallaci ta dinga ɗaukan mutane fi sabili ai na zama fi sabili sai dai na sa aka ce to ga mota masallaci ya nemi kuɗi kada ai za a samu wanda duk yi mutum wurin ba nisa dubu hamsin ba zai sha mai direban za a ware abin da za a ba shi tun da an riga an samu ran za ka ya yi an kyauta sauran a ɗauka mai na dubu goma Eh, sauran kuɗin da aka samu dubu a arba'in ɗin nan a nemi wani ittifaqi da aka yi da direba inda ka gaba duka za a jawo ba aikin gari ne ba a biya shi inda zai kula mana da bota da kyau sauran adiba a zuwa masallaci amma ba masallaci ne zai ɗauka ya nasu ba za ka za a yi mutu ka abu ma ke sai a zo masallaci ana neman sadaka ko akwai lufafa a tambaye ne lufafa yanzu a sai a tambaye alaji abubakar alaji ibala ba ya fi kama da zai ba alaji musa hm? ya fi alaman gudu-gudu ko abdullahi bai bi shi ba hm? to a nemi dai wani dai wanda yake mai ɗan shi za a tsara abin ba za su ɗauka tambayi ba na na ga kuɗi na zuwa na yi neman kuɗi nan ka ni nan ka tafi ka bani ka ka kuwa za an na ta in ki azanci za ba ta rauni na ku ce ba dilo ba amma in ɗan uwa ne aka waye gari wani ya mutu daga cikin ƴan uwa kuma baki na ne almajiran almajiran nan baki na ne wannan ya mutu a to ina yake a nemo ta kasa akwai kuɗi a baya da kuɗi musa ne ba ba kokon da lafi rigar gaske ta tsaye fara kai ba zan yi damar da shi kauna rigar ce kai kai allah kawai ba kai mutunci ba ko jama'a kawo taimako a ba da taimako ko da ko yanzu a ɗaya kuma sun yawa ce kai alaƙa ta da musa ta fi ƙarfin in nema masa taimako sai in shiga in fito in nemo tsohon lufafa na na san zaune sai an sa maka ka mutu ka mutu abin hankalin ka kwance kana da lufafa kafin ka tafi gida hmm? akwai wannan kanka da mu in dai don lufafa ne ka mutu abin ka ka mutu abin ka da kuɗin ɗaukan ka duka ba zan bari a yi ma bara akan kabari ba in Allah da Salam ba zan bari a yi ma bara akan kabarin ka ba abun ne ka a gama a ce fi sabili da ce kai waye a cewa ne ma fi sabili da ce abu eh, Abdulsalam yaron yana da gasa ai ba kuɗi ba amma ne ina nan ya fi ƙarfin a nema masa bara duk inda zan je ko ba shi zan ciwo nawa ne za ku ke haɗa kabarin an hafa fi da naima amma ba za ce fi sabilin layi na fi sabilin layi mun na bakar ba fi sabilin layi taimako da an yi taimako ka zo ku taya ni da Allah bin ya na ku taya ni inda ba zan iya daukan shi ni ka ba kai sai an taimaka min wa naddada bil bukhli Allah ya gargadin ruwa wal kibiri da girman kai wal fakhari da fariya wa kitimanil ilmi da koye ilimi duk wanda yake da abun da zai amfani mutane ya waje bai fito da shi wa kana hadha yatatallabu al wannan yana neman sakamako bi hasbihi khairan aw sharran ذكر في هذه الآية الأربعين إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ثم نهر ذي لمبة أخو سوى رواه عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنه أن هذه الآية دا آياتي وأن آية حياتي دقتين آيوي هي خير مما طلعت عليه الشمس آية بس فائدا لكي تكنت تو في أبون درانا تهودو كانت ما أكيد هي ما في دنيا ما في دنيا wannan abun da ke cikin a ayan nan duniyan nan ba zai saye shi ba a ah, subhanallah ko kuma gashi an zama da ita kyauta sai ka ga mutum ma ya ma kyautawa a yi karatun da shi kuma bai iya ba shi na ga bai da lokaci da zai zauna sallah ya zo yi ba karatu sallah izo ji ba hudu ba ta kawo shi ba to ai hudu ba tana da alaka da sallah har da za a yi sallah ba hudu ba juma'a ba sai ba ko da ga hudu ba ba a ji me ake faɗi a hudu ban ba mu ba su fahimci hudu ban ba Yi ma juma'a ta faɗi a kan mai wannan mutane dole a san yadda za a yi su fahimci wannan hudu wa wajhu zalika fi hadisi shafa'a fiskar wannan ya zama ta afi duniya da abunda abunda duniya ke cikin duniya abunda rana ta haska ko shafa su fi sahihi muslim kidi fihi thumma yaqulu lahu a ciki za a ce wa masu ce irji'u an roƙi to an yi an ce suka za su je an ba su suka zama an ba su wane ne an ba su yanzu ma abin da rage sa da Qur'ani ya daure haka ta yi ko je manta da duk wanda ya daure shi irji'u fa waje can fi qalbihi mithqala zarra wanda kuka samu wanda kuka samu mithqala zarra daidai da kan tururuwa a zuciyarsa min khairin na alkhairi imani fa kharjuhu ana bai duniya ba ko ake maganar duniya wannan na tsaye daga cikin hadisan da mutum ke da kai kila da zan shiga aljanna cikin ayyukan da na kila da Allah ya karbi wani a ciki Allah ka karɓa, Allah ka karɓa, ka tashi ka kara ka tashi ka kara wannan ana ba da lada kai wancan ana ba da lada kai har inda za ka samu koda da miskala zarra fa yukhrijuna khalqan za su hiddo da jama'a كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أي النار خير duk wanda suke ciki nan ita cancanta da su ina jin bayan nan kuma shi Allah zai je ya kamfata wajen kamfata uku tunda mutanen gasa nan ko misali mai a ce maka ga wanda suka san gyada ina jin motsa nan ko san gyada ko ka sa ka a kayi za ka yi wannan digalan yunwa ta yin yunwa sai ga zafa shi ya gida da bawansa ka sa ka kuwa nawa za ka biyo buri in ka ɗebo in wani ya faɗi ka sai bari ka ta ko ba dole sai wani ya faɗi illa dai ka ɗebo kusa kusa ka faɗi da ke. in fara sai a'a ni ba ɗaya dai mun za ka ƙara faɗin hannun ka ƙara. duk wani dubara da kai ya amma ɗaya gidan ɗaya ba iya kan ce maka ba in sa hannu biyu ah, shi a to haka a khairar to ta don haka sai Allah ya damko a gidan aljanna wal ardu jami'an qabadatuhu yawm al qiyamah sai za a ɗebo jama'a da yawa kudin bai zama wancan ba ai zai samu kana insha Allah in wannan ya kulle sai ka jira wancan in wancan ya kulle sai ka jira wannan in wancan ya kulle sai ka jira wannan har je karshe daga yanzu Allah ya rufe kuma ba ta tsara su da wani ba a ta ja a rufe wuta kai can ciki yanzu kuma ba sauran mai ba. bakin ciki zai zo rasa yayin da za a ce ku yi ciki inda mutum na gida ba ka da tabbasar ba ka ciki illa dai kana farai to ka duba da ayyukan ga wani aiki mai muni mai bibiya shirka shirka so Allah ya ce Allah ya sa ɗanin ban da a ciki Amma ma da shi Allah ka bar mu ikon tuba da gariyar nan za ka shiga gariyar nan kai lokaci da ka faɗi ba kila ma sai ka gama aiki in ma ka tuna ka tuna kai a aikin na Allah ya gani na yi kana magana za ka ga ka faɗo wata magana a maganar nan akwai riya akwai nuna jiji da ke karatu kake sai ka faɗo wata kalmar da cikin ta Allah akwai riya amma mutane ba za su gaya maka ba kai man kana da hankali ka san wannan gurin ka yi ka nuna jiji da kai to subhanallahi wannan shine a ina muke a na ne ko na uku ko an gama shi ya sharhi zakara adalahu fil mujazati dan Allah ya ambaci adalcinsa zakara Allah adalahu fil mujazati wa rahmatihi tabaraka wa ta'ala annahu 'inda al-hisabi la yadhlimu لا la alhamdulillah وله الشكر وله المنة عينه بايا آه، ذالون تباوة لا يزال عبده وزن ذرة نوي ذرة وهي أصغر شيء وذلك بألا ينقص من حسناته حسنة لا ينقص حسنة من حسناته komai za a baka misali ya ce maka yayin da wannan ya zo ya yi mana baba kere ya kwace masara gaba daya alhaji kamilu allah ya saka wasu dalili amma mu lokacin da muke mu kare kan mu ku kacin nan shi dai ina jin daɗin haka amma dai akwai ta lokaci tun daga wanda zai mazo fake ta rana daya amma manfana mu da tsafta abin guda guda da a ce kafan irin adadin abin da aka baka alada da zai mu masa tawaye mu sai to ba mu yadda ba ko dai ka kawo injina da yawa inda kowa ma sai ya fara hannun sa ko dai ka ga da ni maza aiki masu yi ka tafi na sarka kala ta ta amar wasu yan kwara goma suna ta shi suna tawa ne ya kamata a ta san musu tun da ba mu samu karewa ba kada ya zama lokaci ɗaukan buhunan kamar ma wani ɗan biya ni zan iya ɗaukan buhu kaza ni zan iya ɗaukan buhu kaza ba za su yi aiki ba sai an zo ɗaukan buhunan shi sharar tara da dusnan tara wane ne karan kansu duka ayyuka da na ibada wanda ayyuka ne na fi sabilillah don ina taimaka wannan dusnan sayar da ita ake kudin a sa a masallaci wannan ƙodagon sayar da shi ake inda hatsa a saya ta wani ba wani ba in babu ne zai manta da shi guje ku kunna wuta da shi sai shi ma za ce akwai mai sa muka je ba mai fahimta to ga shi nan kuɗi ba wala ya zai dufe sayyi'atihi sayyi'atan Allah da la a sayyi'atan bai da mutum zunubi fi sayyi'atihi wa in tujadu ladai mu'minin hasana wa in tujadu hasanatu ana samun alheri a wurin mummuni wahida ya za'ifuha bi aba'afin yana nunka wannan guda inda da nunkuna ya alamu wa wa huwa ya alamu ha huwa wa yu'ti min ladunhu kuma biduni mukabili na afi Allah na ba da kyauta kuma ba tare da abin da mutum ke ba tun da ne in ka yi eh, haka haka eh, a za'anin kasa goma fi lillahi ɗari bakwai kuma ana tsarawa ma ɗaya sau dubu to wannan an san shi na fi lillahi. to kuma Allah na iya ba da kyautar lada kuma haka kawai aikinka da imaninka da mu'amalolinka kawai yana son ka kafa da bikinta an biya ka kuɗin ka sai ka fito ka tsara ba mutum ma kan yi haka daga wannan an yi aiki tare a yi aiki a gan sai kai sai ya zo a kana maka ba ko ba komai ba ka burge a aikin ta daɗa tsawa mai aiki kun kuka rabu ka to haka wurin aikin Allah Allah na bada kyauta ba mu kadiri ba kai komai ba iyakacin ya kalli can can shi sa ana neman shiga wurin shi ba sa ba abin da Allah yake so irin farzai mutum ba zai gushe ba yana ta nafila yana ta nafila bayan farilla har Allah ya so shi ha daga in Allah ya so mutu ai shi kenan kuntu kadahu kuntu kadahu la yuqadiru qadarahu ba a kiyasta girman abin da Allah ya ba mutum alhamdu wal هذا ما تضمنته الآية الأولى الأربعون أما الآية الثانية واحد والأربعون فإنه تعالى لما ذكر الجنة كتن دي أمبتي ساكية والحساب الدال على سياق ذكر ما يدل mai nuna mana akan sigar zikiri ma ya dullu ala hauli yau mil hisabi a cikin sigar da ainihin abubuwan da ke nuna ban tsoron hisabi ban tsoron hisabi ba shi da har wani da ke na ma ya zama kasa ba ai ba daɗi ya gani ba wuya ya gani azaba ya gani wa faza'atil amri da munin lamarin fihi وخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم ainihin قائلا Allah ya yi magana da manzonsa yana mai ce masa a kaifa ji ina min kulle ummatin bi shahidi wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida ga alamar tambaya ya lamarin zai kasance amma ciki akwai na hau A dai mun fassara كيف فتحت فاؤها فاء الكلمة كذا كي كافر فاء هذا ميزان لنا شرف لالتقاء الساكنين يعني كاف دوريك يا دوريتي تودول كاف نسبو كفر إذ المفروض فيها أنها ساكنة وهي هنا في محل نصر Ka ta ƙadiru ta kunu halohon Ya hali su zai kasance? Ya kacin ƙa'ifan kenan, sai mu koma kan ƙaya. Wa mahanar aya, Al-Kharima. Ku taifa ta halu alal ka hudu. Wai kuwa yaya halayen kafin ke ke kasankewa? Yaya halayen? kafirai ke eh, eh, kaifa taqulu halu ahli al-kufri washarri mamugunta yaya sakamakon muguwa zai zamo mamugunciya ta haɗa ta kisa ta tura ya haɗa ya kisa ya tura ya hana ya toshe to yaya zai zama gobe kiyama wal fasadi mabannata alladheena la yuslihu idza jaa Allah ta'ala bi shahidi lokacin da Allah ya zo da shaida min kulli ummati li yashhada alaiha din ya shaida akan fima ata'at wa ma afat inda ta yi da inda ta yi da inda ta saba ليتم الحساب بحسب البينة ذا اي حساب ذا اي شريعه دي دي دهجة والشهود ده ده مغنى شهده والجزاء بحسب الكفر كما كو ذي زما دي دي ده كافر والإيمان ده إيماني إن, إن خير فخير إن شر فشر Walma'afi والطاعات sannan ga wal ma'afi wa da fatila da duka cakin nan mun bar wani na hau a baya shahidu min kulli ummatin bi shahada alaiha ba wurin tsayawa da yasa muka fashi menene ya kara bayani kai ma lamba ta biyu tunan ko a ko da yake wani ba biyu ne ba huwa rasuluha alladhi arsala ilaiha kaga nan abun aje ji'ina min kulli ummatin ba daga nan ne ba idan ja Allah ta'ala bi shahidi ko min kulli ummatin li yashhad wanne shahidu ra kawo ai kaga ba faɗe shi ba kada aka bi a kama annabi Muhammad shi zai shaida wa duniya duka a'a yaya ne lamarin ya ne lamarin kike ko tsaya ka kuje wani wuri هو رسول الله النبي نوح زي شهيدا ومتعنفه النبي موسى زي شهيدا ومتعنفه شهيدا النبي عيسى زي ومتعنفه شهيدا النبي محمد زي والأمة شهيدا صنصي شهيدا وحورا حسنا كان هو رسولها الذي أرسل إليها تو شيء كنا سيمقوما إناني كبا وجئنا بك فوق haka muka zo da kai ya rasulallah ya ayyuhar rasul al-khalilu soyayyen Allah annabi dan gatan Allah shahidan ala haula'i kana mai yin shaida kan waɗannan kai ala ummati sallallahu man amana bihi wanda ya imani da shi wa man ne yake da suna wa man kafara إذ يشهد أنه بلغ رسالته زي شهد آية إسد صعب أدى أمانته صلى الله عليه وسلم نصف الآية الثانية ونن abin da aya ta bi ونن tattaro kenan wannan shaida amma الثانية والأربعون فإنه تعالى lamma zakara ma ya dullu ala hauli na qiyamah lokacin da ya ambato abubuwan da ke nuni akan ban tsoron ranar alkiyama fil luwani da wal arba'un zakara masalan lidhalika al ya kawo mana misalin wannan tsoron wa huwa annan lazina kafaru eh lallai kafirai يودون سوسو سنا ما سوسو وقد عصوا الرسول جاش سو ساقا ومن من الله جاء لاحرا يوغا الله دا مزر الله داع القرآن لو يسوون بالعرض إنا ماذا ذا سنركي أقفا فيكونون ترابا حتى لا يحاسبوا إنا wala ya jazo wala ya jazo bi hannama. wala ya jazo bi hannama, ba za a saka musu da hannama ba wa annahum kafiran nan da masu saurin kai fi zalika yau la na Allah kalaman ba su koya wa Allah magana yau ka dubi sai mutum ko lafiya ka ta'a. malam yanzu kake zuwa ce yi mutum biyar ne kawai na zo da wajen tsakani da Allah mutum biyar ne a yi." kuma mutum biyar ba latti ba ne kashe wahan Allah mai isa baka je makaranta ce ba a aiki to an ce maka eh, ba a aiki kakka je ce ce ai tun da ba amfani ba wanda babu amfani zuwa hujjar da yake badawa ta fi ba da haushi daga fashi hujjar da yake badawa ta fi ban haushi daga fashi idan jawarihahu ba me yake da suna gaba su kan teku ba su kwaiwa gaba za su ba bayani za ta yi magana fatashalu alaihi ɓarawo mai ɗauke-ɗauke gobe kyama hannun nan zai ce na ɗauki hannu na ɗauki kuɗi na ɗauki kuɗin mamana ko na ɗauki kuɗin babana babu Baban ka ba zai yafe maka ba a lahira ba duniya ne ba duk abin da ka aikata babanka zai ce aje sai dai harama da zagi in ka kure shi da ya same kai ma dukkan tsiya wani ma ba zai iya ba to amma a gobe kiyama da ma karfin kayan su zai karfin kayan su zai ba shi da aka yi wanda ɗaukar maka ya ba ya fiye sa. a ce an oh, wani kaya ba ka gani ina cikin bukata ita ita ni na fi shi bukata يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه yau ce mutum su hannu ya yi shaida na ɗauka kafa ta ce ne na kai ka gida ya gudu wuri ɗan ɗauke ɗauke da ake na rashin kusanci daga ɗaki zuwa ɗaki sai ka ji abubuwa na fasa daga gidan zuwa gida sai ka abubuwa na fasa ana jin tsoron ainihin a sa ba kulli to zama ma kullum ma ba komai ne ba an yi tire ne an yi tire ne ma kullum yi zuwa kawai na kallon ba ta kulli kaza zai bude faram ya kuma bude to to kazalika ainihin kafin hannu zai yi shaida yau wanda izina ba za a gane shi ba kiya ba za a gane ta ba amma gobe kiyama a farjin ta zai maza mazakutan zai ka faɗi matan dar mazakutan mutum ita za ta faɗi na yi da kaza na yi da wanke sai ga wurin an yi da wanke sai ga wurin sai a duniya ba ka tsamman za a gani ba ko da ana tsamman za a gani in ce Allah na so wa shi nan za a kyale dan hmm, hmm. ka shirya ba ba ga gani ko mutum kawai laifi kafi ya fi maka idan laifin bai ba. wani kawai ina ya fi ma gashi ya fi ma mai na kuka ka ya kalle ka ya fashe da kuka ya kalle ka ya fashe da kuka ana ba shi haƙuri ke don haƙura yi to amma to kukan da ce ne yaron na ya cuce ko matan nan ta ce to haka to gobe kai yanzu wannan ya damce ka gobe kiyama bai san abin da aka ba sai a filin kiyama ai kasa maryam akwai aiki muna turawa ana aikatawa ana turawa jira ana aikatawa Allah hannu zai shaida farji zai shaida kafa za ta yi shaida ido zai yi shaida kunne zai yi shaida wa uwa harshe ta saboda kanan nan ne mutum zai fata ta zai mashi hikkin alaika wanda abun nan azaba ce za ta same mu menene za ta same mu dani da kudin da baki da suka ta an fakan Allahu allazi an fakan shin ya ta yi shaida a kafa ta yi shaida an no ido وتشهد عليه قال تعالى يومئذ أي يوم يؤتى من كل أمة بشهيد يود الذين كفروا وعثوا الرسول كافري كافروا من تسوك تسقط أو من من قال الله لو لو تصوى بهم الأرض ina ma ƙasa رسول baje da su رسول har yau in dai kana da wannan inda ake rubuto wannan, ka kallo saban wannan, a sai a yasu da kana kwali kwali a ciki abun kana ne ya sa ake kawo shi kaga ko ɗauka ba da ma ji wata sama aka ɗauka aka yi nan, amma dai nisan ya kai nisa tun da haka kake ɗan kallon haka fa ya ku ah, ba gana harusan ku Eh, ƙuri'ar tusawwa bi tasdidi ainihin bi tasdidi kulli min asiri masu qira'a wal wawu din nan tasawwa ma fatahil ta'i fi samai ƙuri'ar aidan ainihin me taswa bi ta'i kwatas jidiyar ta sauwa ke na kwatas wawi wa bi don misali ta sauwa kwatas jidiyar wawi ke ta sauwa ke na ta ya banda haifi na ɗin wawo a ṣe ma na ƙira o'i kwaya kuru turafan nifila ha to zama ƙasa to zama ƙasa ko kamfacin ƙasa yau mutum ya narke mutum na fatan abin da ka yi wa ƙaruna فخف بهم الأرض ذلك النهر أي تمنوا لو انفتحت لهم الأرض إذا ما كفى تبوحي فصار قوس النصف فيها فتكون الباء بمعنى على فهو بيبو أي على علي عليه تسوى الأرض عليه الجلد أي لو تسوى عليه أي kan shakku a tusawwi alaihim ta buɗe a haɗe shi ne da irin wannan na gigina kasan tun nan ka ƙasa na rubuwa ai buɗewa ce ta buɗe ne gefen da ibi fito sai ya ciki tudu ya rubuwa ya fato ciki ya fashe a wuce da shi wani sake rubuwa ciki to haka eh, me yake da suna haka sukan shakko kuma sauwe bi wa alaihim na magama shi shi manufansu an yi sawuhum bil ardi an a daidai kasu da kasa nan kadda su a kasa kai kunu na turaba wa karajal mu ana ma'ana a adakhaltu ra'asi fil kalansuwa shiga kasa ba na shigar da kaina a cikin hular wal asalu adkhaltu al wata ne fi ra'asi eh, asali ai magana ni na shiga da hular ce take shiga cikin kan ba kan ne ke shiga cikin hula ba an ce na shigar da kai na cikin hula haka da yaushe kan ya tafi ne ne hula ya shiga ciki a hula aka nemo aka ɗauka a ƙasa ku zau da kala lau tusawwa bihimul ardu mana ina ma ƙasa ta haɗe da su ba su ne za su haɗe da ƙasa ba wa ƙaunar wala ya kumu na maha haƙiƙa ai ikibarin an ajabihi ba da labarin kasawansu ne an kiti ma ni koye wani abu anillah ta'ala li'anna jawarihahum saboda dai gaɓaɓuwansu tashhadu alaihi ba da an yi ba ala afwahihi bayan an doɗe ba ai kaga yanzu hannunka baya magana ka ba ta magana ka ba ta magana kan ka baya magana ka ma baya magana ka ma baya magana amma bakinka san faɗa ɗau to gobe kiyama sai a toshe bakin sai ka ji hancin karam da ɗau na ni na shinshina na shinshina kunnen ka nan ba zai yi magana sai ko ya sautin kunne zai rabu haka kafarka gongoron za a ji ka haka hannunka duk za su yi magana tun da an doce mai ike da suna baki ya kasimu a afuwatihi kama qala ta'ala min surat yafi al-yawma nakhtimu ala أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون يوم يوم في الانقيابة نختم على أفواههم لا مدوء بطنا saboda kasar ba ke akwai ƙarya ba gani kafin a zo wajen rufewa a tanawar yadda shaga muna yi a nan duniya haka za mu sace gaba lafiya. yau sai dai ka ritsa mutum ka ritsa mutum ka kewaye shi da magana amma da za ka yi bakin sana motsi ina neman dole sai ya wurka ma wata kalma sai a rufe amma farko za ta sai kafin a zo wannan wannan mara da wallahi rabbi na ma kunna mushriki na hmm, na nastimu ala afwahihi wa tukallimuna aydihi hannuwa su dai za su yi mana magana wa tashhadu arjuluhu kafafuwa sai shaida kina kano ya tsibo hidayatul ayat eh, abubuwan da wannan ayoyi ke sanar da mu ko a ce daga abubuwan da ayoyin nan ke shiryatar da mu ya tafi wajen guda uku na ɗaya dai bayanu adalatin lahi ta'ala wa rahamatihi wa mazidi fadlihi bayanin adalcin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma bayanan tausayin Allah kai Allah na tausayin bayinsa wa mazidu fadlihi da daɗin kyautarsa mazidu fadlihi na biyu bayanu hauli yawmil qiyamati bayan hatta innal kafira la yawaddu ka dubi taurin kai na kafiri in an kira addinin musulunci baya so yau hatta abincin da annabi ke ci akwai wanda ba sa cin akwai wanda ba sa cin dibino saboda isin da annabi aka ce yana ci kawai fara saboda tsamar kiyayya ba su ba kaman ba su san kan ai a garin annabi ma akwai annan babban sama har ya mutu ina gaba da shi abu lahar jahal amma su ina kafircin su ya fi na abu jahal kaya irin wannan kaya na musulmi daga ana masa. in an ga mai rawani a mota kowa ya zauna amma kai mai rawanin fito daga ina kake ina za ka yanzu ko za ka nuna mana ne a jikarka duk ku zo ku bura shi ke don takalminka wane ne ɗinka in shi ne mai motan ko gaba da irin wata yar karamar fitila ana haska a ciki mai take nunawa mai take nunawa A kai koma je ne gaba da ya za a yi a samu mai rawari da motan? a haska kafa a haska kafa duk turancin ka ba za ta wurin kana jin turanci ba kai turancin su yi turancin ƙayirin ku ne dama a haska nan a haska cikin taya a haska irin wane ne na mana wuta ka ba sai a waye gari kana da mota ba su sa'in da wutar take ba kaga su za su kunna ma ita shi yau gal kiyamati hatta innal kafira la yawaddu har kafiri ko kafira na fata allau tasawu aw law suwiyat bihi al-ardh ina ma kafa ta yi lebur da shi fakana turaban na uku ma'arifatu رسول الله صلى الله عليه وسلم يسني النبي وعيشي بآثار الشهادة دا حنيوين قراب شهدوا على العبد يوم القيامة إذ أخبر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما wata rana annabi ya ce wa abdullahi ikra alayya alquran kaci karanta min alquran فقلت أقرأ عليك وعليك أنزل in karanta maka gashi gaye ka aka saukar faƙala uhibbu an asma'ahu min ghairi ina son in ji shi daga wani da kala faqara'atu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum na ci gaba na ci gaba hatta wasaltu hadhihi al-aya فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد الآية نكرن توبة يا أيها الناس wannan kowa da kowa mummuni da kafirai ki koran bako har na kai inda ka ce ku kai ka ji ina min kulli umma ya yayin da muka zo da shaida ji ina a ainihin eh, bi shahidi min kulli umma lamarin tashin hankali ya fi tashin hankali akwai na haru wannan kai kaifa ce yake al-istifhamu lit-ta'ajjubi wannan na mamaki ne a ci min halin nafi na halayen mutane fi arasatil kiyama a filin alkiyama wa kada ji shuhudi an zo da shaidu wa uzlifatil janna lil an hito da aljanna ga wasu tukawa amma ka ta kula ga gidajen ana kallo ga 'ya'yan cikin ana tsinkaya ga daɗin cikin ga ruwan cikin ga wane ne nan ne aljanna makoman masu ƙara wa zafin jahimu lilgawina an hiddo da jahannama ga lakaku ga ta sana ambaliya ta bai me yake da suna malikun shiga ta nan ya fito ta can ta yi rugugi ta yi rugugi ta yi rugugi ba a gama tashin kiyama ba ne ba eh, ban gani a ƙasa ba ban ji komai ba ko a ba ta dama ne ta hauro a ce a a bilgawi shi kenan wannan na haru ya sai mu koma inda muka fito ko a ina inda muka tsaya inda aka ce wa idan aina rasulillahi sai ga idon manzon Allah ta sani jumu'a yau wai ka kai idan kana karatun Qur'ani wani lokaci wani tunani ya zo maka ka kama ko ka ta fara rage ai ba dan Allah yake ba ai wannan neman suna ne ai wannan kaza ne ai wannan kaza ne shi wanda bai yi kukan ba kamata a zarga sai wannan irin imani da wacce irin zuciya kake da ta motasshiya dutse ma na fashewa in an kanta ƙulani kai ga ka ba ɗaya a ciki alama dai imanin ka ya kone saboda karan alama ne na a ga sauran Allah musulmi ne kai yi imani da abin da ke faɗi idon ka da hawaye sannan mu dubo na harin ko akwai wani abu a ciki inna buka a rasuli sallallahu alaihi wa sallam. annabi ya yi kuka a nan yi sababai ne al'awwalu al-masarratu allati datto bi tasarifin lahirahu murna ce wanda ta same shi saboda Allah ya ɗaukaka shi zai yi shaida a jama'a. Ka duba a ce baka za ka zo ka da baka san yayin da daɗe in yi daɗi sai ka fushe da kuka. Sai haza albashar. Al'azim haiso yu'ta bihi inda za a zo da shi shahidan ana ummatihi la ya'rifu adadu afaradiha ba wanda ya san adadin al'ummar musulmai ka je waɗanda suka je aiki na jinna ga umra ma da suka je sun ga al'umma tunda miliyoyi ne ke umra sun fi miliyan miliyoyi ne ke hajji ba da miliyan ake kirga su ba sai dai miliyoyi daga an adan ga su to wannan koma suna mutuwa ta yanzu ko mutuwa a cikin nan ta zo za su tafi da za su haƙura ne to hankalin ta i wani kwanta illa in ya tafi in ka tuno ƙasƙarce da ake ciki sai ka kama kuka wannan duka jama'an tuka ne ta gusa usairai tsoro da neman duniya ya ishe su fara da illallahu khaliquha wa yadkhulul jannata bi shahadatihi adadun la yuhsa adadin da ba su da adadi ba san adadin su ba za su shiga aljanna ta da wasa wasani wannan murna ne na biyu al'asa bakin ciki wal asar alladhi yalhaquhu min ru'yatihi a'dada wanda zai same shi zai ga adadin jama'a ha'ila min ummatihi da kulunan nawa sai jama'a da yanzu za ka an wasu ma an ce sai sun je ma sun je wurin sharo a kurofi ya za to an human battala da gayyara za a je su ga ya sa halun ma ya ya kira jama'a ana taɓarkowa ana taɓarkowa ruwan yawansa yawansa bai surantuwa ana kirga tsawonsa da tafiyan shekara haka ko na ruwan yawansa ya kai yawa kofuna kuwa wanda za a sha ruwa da su ba sai kokun hannunka ba ainihin kamar taurarin sama ba maka kofuna sun fi mutane yawa mutane na kamfata na sha wasu da su sun shigo su ka ji an saka musu bawa wane wance wane ko kuma mai ka mai ka mai laifi kaza za shi ta kana ya ma'aikata shi ya yi nan ta ta jirara hoto ba abin ka ce bari dan kurba wanda mai kowanne kusan mutum biyu mala'ika biyu ɗaya ma ya isa amma mala'ika zai ya ɗauke ka wuga yadda ke ɗauke zai ya ɗauke ka kana watsal watsal ko wani watsal watsal sai dai ungu ya kashi ka kama watsal watsal wayyo wayyo tsakiyar ji ta haka za a ɗauko ka fito da su annabi rugo ta fito ashabi ashabi jama'a na ne ko nan a ce na kanata dare ma gayyaru ba da ka ko ma faru ba da ka wa gayyaru wa battalu sun canza yadda ka tafi sun bar abin da ke ce fasu ka annabi bai ba da haƙuri ba zai ce ai haƙuri ina saboda kanan da haka to wannan abu ya isa ya bashi kuka إلا الله الخالق منين أنا كنا في كشي آه الأسف لي أثاني كيني والأسف الذي يلحقه من رؤيته أعدادا هائلة من أمتي يدخلون النار بشهادته عليه والبكاء يكون للمسرة والحزن معا كوكا ناقصا سيدون مرنا قبل الكتير illa kukan murna sun ce za ka je shi sanyi yake da kukan bakin ciki zafi ike da shi kukan ma za ka ji har da yaji yaji tunda in kana kuka na bakin ciki ka ne na gani gaba ɗaya to haka sai ga idon idonsa fani dubuwa. wa huwa yaqulu hasbuk ai kafaka ma qara'ata alayya ya ishe ka abin da ka karanta to dan ya mu aje kuma sai mai tsawari sai Allah ya kai mu gobe mai tsawo eh goben tana da tsawo wannan ce wannan littafin goben fa yana da tsawo sai an yi wata guda da wasu abu a ji a da goron sallama a can gaba duka har yanzu goben ba ta kare ba ai wannan gobe kai za ku ma mu dawo kuwa ta na so. ba nan ne ba kai dai in muka mutu Allah kai mana gaba kawai hmm yam hadi kun ga me yake ne Abdullahi Rabi da yace to al-istifham ko للتعجب يا عرفات إذا عرفات النكوي تنتهي صلاة القيامة عرفات النكوي هي عرفات الصادم حيل القيامة في عرفات القيامة وانا fa kai ne fa kake karanta na hidarka bari kila ko na shi nan ba na ba muna daidai ai ba ma daidai ko na ba shi ba to eh nam faɗe shi ce eh. oh na gaishe min ji a adadan ha san da ganin adadin mutane ba su da hankali yawa in yi yawa a yawan kasa na da hankali a adadan ma'ana adadan ha ila min ummatihi masu ban tsoro kana ya da kulunan na duka wa'annan tunda fasar ma a dubu ɗaya mutum ɗaya ne za shi aljanna kaga ɗari tara da casa'in da tara za su je za su je wuta ai akwai ta da hankali bi shahadati alaihi shi kenan na'am to eh ba komai a zo da ita sunna mawlidi dukawa ba ba shi da asali ba shi da asali ne cewa kawai dai ana yi ne al'ada ne. saboda ayi wata rana annabi na zaune ko sun ma sun manta ne ko kuma sababbin zuwa ne a cikin kalisul wafa ba nan mutane in annabi ya zo aka miƙe sai ce kada ku dinga bin yadda a jama'a ta ji wata rafuna an suka zo a miƙe tsaye Daga kanan ku zauna inda ku a miƙe matin nan yadda za ka sauka kashe sai dai galibanin akan wurgo tambaya ana neman ansa kuma sai ka ga idan ba a san ba ta da shimfiɗa tambaya ta haifar da wani abu kila ba ce ke ko mm, ɗaliba ce ke makarantarsu sun gina ta a kan za a miƙe a tarbiyya a miƙe a kai da babba shine tarbiyya ba gani ba wasu ko karatu ake wai za a miƙe subhanallah saboda haka nan wannan ba a miƙewa idan makarantar ki ce to sai ki hana ki ce a girmama malami bin umarninsa shi ne girmama shi a gidanki ‘ya'yanki na miƙe miki ta abu da na miƙe ne kan a makaranta aka ce mu dinga miƙe miki ce a a saboda ai annabi ya hana ba ni da bukata ku bi abin da nake to amma idan ka je ka same su akan wannan sai ka duba wacce hanya za ka bi ba za ka yi tashi tsaye ka ce ni ba zan bi ba haram ya kamata ka biyo usulobi in ma ka gama za ka iya yi musu ba kawai su daga cikin makaranta in kuma kana bukatan dole abin da ke cikin makarantar al'amalu amalu biyar. har Allah ya da kai tunda kila ka shiga kai irin wannan karatu wata rana makarantun da za su zama ka shiga kaga sai da ka tsara da kuma sannan ku dole ne a biyar da za a kawar da shi ne usulobi eh ai kaga miƙe wannan da da ita da durkusa haihuwa da ilimin dole ne kawai tunda zai haram ne a miƙe wani ba dama ka gaita shi a tsaye sai ka durkusa wani ba dama in zai zo dole sai a miƙe tsaye to wannan ya danganta halin da ka samu kansa amma amsa a dunkule ba kyau da durƙusawa da miƙewa ba ya da kyau ba wanda ake tsayawa sai Allah a za ka zauna sai ka zauna ma da su da ka zo a tsaye sai dai a duka haka akwai wanda ba a kaga da shi a zaune akwai bangaren da sai dai ka koma ka miƙe in zai awa guda a zaune shi kana tsaye Ah. eh ya yi kama abin da ke ta ne abin da yasa ake kasu qur'ani ba a kuka ba su san fasarar ba amma za a ce maka e eh, a akwai bushewar zuciya yanzu baka ga iyayenmu ba in aka na karatun qur'ani in ya zo ya ga yaro karami na karatun qur'ani mu kur'ani qur'ani zai kama ko me ake faɗi me ake faɗi ko ni na sa yin kuka saboda yara a irin wannan karatun sai ga yaro kamar wannan ya tsaya ina ta rusa kuka sai kuma babban banza kana zaune haka kai haka kai haka don ka koma ka so ku ka kamiji kai a cikin haka duba yaro karami yana kuka mana ya sa zuciya kama baka san yanda za ka narke ba kai maka kama kuka ai yanzu ko na ko na kana shi ko bazan iya ganin shi ba ke duk kila shi malam wata rana mun saka yaron nan ya dinga kuka ya dinga kuka na kura masa ido malam ha da ka hawa ya zuba su ke kawai shar shar ballan da ranka ce ko ihun ba zai ce o o kuka ne bil hajji to ai wannan kada ya shaka da yaro yana kuka mai yanayi me ya tsoron toshi to ko da wani abu ya tsorato shi an bai kai ni ba tun da shi yanzu ba a fara rubuta masa zunubi ba ni ko yanzu ban san lodin da ke kai na ba ai wannan kaɗai ya ta mutu kuka rashin cikin buri sannan in ka duba malaman da ake ce musu malamai da wuya in ka yi sautu malaman ƙasar mu wanne malami ne ka gaina kuka na kasan birane kai ina ma kace ne tukuna yawwa na gane ko malaman mun nan da suke kan daga araran gomi da wanda ake jawa baki sai dai ihu a mulmulo aya a mulmulo aya in aka jira sai kwarma ihu da sunan kamfara musifa ce muka gaje ta sannan mu ma ba mu gaje ta ba iyayenmu ba haka ana babu labari sarkin kano sunusi yana hudu yana kuka yana hudu ba sarki ne na abin nan ina hudu ba ina kuka tubu lokacin mu na san inda ke tawar zuri ina hudu ba ina kuka Allah ji su malamin mu ne ina hudu ba ina kuka daga inda ya ɗauko wata masana mai kama da ƙarfi suka ka za a dinga yi to annabi na uku za ka fi shekuka to kakka sauna yadda ake masa Wani dama da ya ce alama ya ɗauke sai gaskiya kuka zai wa mutane ba ni kashi ta ga wuri izgilanci iri ya ke masa Kama akwai sauran malama ba ka kuka saboda kanan ya nuna maka ba fasara ne ba kone konewan zuciya da sai dai kusan lalle ne ana karatun ne a san fasarar shi amma rashin kuka su rashin imani na rashin imani ne na konewa zuciya na tunaninsu sun riga sun raba shi da inda suka rarraba shi bisa yake warwa ba ya kuma shagaltuwa da harkokin duniya yana haifar da haka alhamdulillah shi nan ku ko ai sai ka ce suna da yawa sai ta yi haƙuri Allah ya tsoro masa. za ta yi ibada ta daidai dama da take da ita la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha musamman kaga lokacin da karamin take ana amai ana kaza ana kaza din nan jiki ba daɗi wane ne ba daɗi sai ta yi fasakullaha masata'atu har ta ce sai ta taso, ta haka ta saho ta masallaci ta dinga kyara amai ta haƙura ka zauna a gida sai ibada ta gida wanda ta sauƙaƙa hmm. Allah zai ba ta tun da ta aiki biyu fake ga bautan Allah na Ramadana ga abun da Allah ya tsoro mata ta rungumi kaddara ana ba ta ladanta daban ko haka hmm? ah, na baya? Shekar gaba zai tafiya. gaba sai ta biya na ɗauka ya mun da aka ce ibadodin ta ya gaba a zo mun kan ba ibadodin da kake kaga yana nuna ibadan wannan watan ita na ce sai sai daidai a yin abin da to kuma da ta aikin ta a ce ta baya ce ba ta yi azumi ba daga baya a yanzu gashi gashi da sauransu in wuri ne ya kuri sai ta bage sai ba yara mata ta yi rasa ba wanda ya zo. Tambayin shi ba ta fita yadda kamata ba.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 وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين